jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na neman taimako to yau ma dai muna tare da wani bawan Allah wanda za ku ga yana tare da ainihin yar karaman yarinya wanda tana cikin wani hali kuma an gaza shi yasa suka ce bari su leko domin su ainihin su nemi taimako ga al'umma to yanzu haka za mu so mu ji sunan wannan bawan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Nasir Umar Muhammad to malam nasiru ga ka ga ita wannan yara me sunanta sunanta na'ima nasir to menene matsalar ta wallahi an haife ta ne kamar da larura Allah ya jarabce ta kashi fitsari bata san san da suke fita a jikin so an haife ta kashi fitsari duk bata san yadda suke fita ba mm. sannan kuma tana da laruran kafa so na ta gwagwarmaya a ce iska ne a ce asibiti na je asibitin kashi na je duk an ce kaza duk sai ta kashe kuɗi na kashe kuɗi ban san yawan su ba akan ta sama kafan mata ta dan taka babu yau shekara tun da aka haife ta shekara shida kenan da wani abu har yanzu kafan ta baya takawa sai gashi kashi fitsari duk fita kawai yake yi lokacin da ya zo sai dai ka gan shi da kullum pampers da waye sai magunguna a ce wannan kaza akwai lokacin da wani ma likita ya ce dole sai an kaita ko indiya ne to saboda halin abubuwa dai muka ta yin dai na gida a nan najeriya an yi nan an yi nan abubuwan har na kai dai ga yanzu gaskiya karfi na ya gaza ma na kasa har na dangana abun to shine wata baiwa allah ta ce idan muka sami salisu salinga ga abubuwan da yake nima na sha kallon shi a program na san yadda yake ma mutane da al'umma da taimakawa wurin irin wannan abubuwa so ni ba wani abu nake so ma ya za a taimaka mu yadda yaran yadda wanda ma za su kula da ita su yi su ta samu kafa ta taka ta zama ko da ma dai tana din tafiya da crutches ne ma zan ji alhamdulillah na ta dai addu'a tunda an ce akwai wanda suke da irin wannan za a iya yi a kaman wani likitocin da za su iya yi to kuma ba mu sani ba a Najeriya ba mu san tunda akwai asibiti a Abuja haka an ce sai dai tsada ne asibitin an ce wai kwana ɗaya ma ɗari dubu ɗari uku to bayan da mutum zai iya zuwa wurin wannan likitocin to abu wanda ma ya za ka yi kenan so shine nake buƙatar mutane musulmi da kowa da kowa mutane duniya sosai kuwa na taɓa zama na gida a abuja a nan karmajiji har na siyar da shi ma duk wurin treatment dai abubuwan dai gashi na zo ina ta kasuwanci ma dai abubuwa sun tsaya so ita wannan bayar Allah dai ga ta dai mutane akwai kona da na gani a kafanta me ya faru wallahi ikon Allah kawai duk lokacin da ka ajiye ko ruwa ko me in ce ta jingina a jiki sai dai kawai ka ga ciwo kawai ya fita wani lokaci sai ka ta tiritin jiya mai ta jiya ko makaranta ka ga yanzu an koma makaranta har yanzu bata je makaranta ba saboda wannan larura abin da nake so mai kallo ya gane shi ne, kamar da mahaifiyar ta ga mun cewa in aka ajiye ta a guri ba ta iya tashi ko da wuta ne sai dai kona ta sosai ba za ta iya cire kafin ba ba in yanzu zaka soka mata abu ta sani ba kuma ga jini yana circulating sai dai kai ta ganin jini kai ta treating a ta zuwa asibiti ayi wannan ayi wannan ko allura ne yanzu ka soka mata addu'a ba ta sani ba in da zaka soka mata ba ta jin zafin shi amma da ka taba nan yanzu ka gani to da ka taba nan amma daga kafan dai daga kafa zuwa can kasa ba yanda za a yi kuma gashi dai duk ka gani gashi kaman za su yi amfani amma ina bayan ta nan zaka gani duk ya wani doruwan one ya koma to duk ne matsalolinta to masu kallon mu kun ji wannan bawan Allah kamar yadda kuka ji daga ainihin bakinsa sun wahala wurin neman magani da yana da gidan shi amma har kuma da ruwan wannan yaran yasa ya sai da gidan ya koma gidan gado yanzu haka sun gaza suna neman al'umma su taimaka duk wanda ya kalli wannan bidiyo din to Allah suna neman taimakon ku ko wanda ya san inda za a ci a yi wannan yarinya magani domin in ma an sani to ba su ma da kuɗin kun ji ya faɗa akwai asibiti da kowane kwana ɗaya dubu ɗari uku za a biya bashi da wannan hali saboda haka sukan zo irin wannan gurare inda za mu sada su da ku ko kuma ku gani wanda Allah ya sa zai iya taimakawa ko ina yake a faɗin duniya suna kallon mu kuma suna jin mu zan manta ba ko ta amina faruk take yar najeriya ce amma tana zama a ingila don da muka zauna da wani wanda yake nema a taimaka ma ɗansa da ainihin passport ɗinsa ya expire ga kuɗin makaranta ga ga ga amma a lokacin yana sudan haka ta ɗauki nauyin wannan abubuwa ta biya kusan miliyoyin kuɗi har da kuɗin haya da sauransu to muna buƙata allah ya tabbatar mana ya sa a samu ire-iren wannan mata wanda za su yi wannan aiki din from manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau idan aka ce an samu wanda za su taimaka ya za a yi a same ka ta hannun ta bangaren waya ko kuma account number hmm, to ka san kaman kunan kuna da account dima ina da account a'a ko ta yawanci ban cika ba da account din mu ba nakan so mutum ya bada account number din shi ne dalili shi ne lokacin muka ce mun bada account din mu zuciyar mutum zai rika rayawa kila ma yanzu ko an samu wani abu an samu to shi yasa bana no yana ka'idan ba a ka'idan shi kai bawan Allah ne mutum ne wanda duk duniya ta san ka eh amma amma ka taimaki mutane ta iri iri iri ina zaune muna jin yadda kake taimako eh duk da haka ka'ida ne na ba kaina yanzu duk wanda ya zo neman taimako nakan ce ba da numbarsa ko kuma account number ɗinsa tsakani da Allah wannan ka'ida ne da na canza yanzu to ba matsala yanzu kana iya ba da number waya ka da account number ɗinka ina da number waya number waya na 08099286599 to sai go sannan akwai banki 007377 9594 Union Bank suna Nasir Umar Muhammad masha Allah masu kallon mu kano kuke gani ga ainihin sunan wannan banki kuma kan namba ka kuma namban waya don Allah idan har kana da yadda za ka a ceci rayuwar wannan yariya domin kai kanka baka san goban ka ba ba wa wake sanadiyan ceton wannan yariya. Allah ya shirya maka wani abu a gobe kiyama domin an ce walal akhiratu khairul lak min al-ula so wannan abu a buɗe yake da kowa da kowa ba mu ba ma magana addini anan ko jinsi ko fari ko bagi a'a muna magana Adam adamtaka ne humanity muke magana a ciki wannan yare da fata Allah shi taimake mu kuma ya sa a dace mun gode gure da